Suna na Laure. Ni ce wanda muka tare gida na gaba da na kusa da na karshe a layin nan. Eh. Hmm. Ka kawo markade ne? Kina markade ke? Ina markade na siya da shinkafa kwano daya da rabi ko kwano daya. Nawa kike sayan buhun shinkafa? Dubu ashirin da biyar. Cutan ki aiki. Ai miji na dan smuggling ne. Yana shigo da shinkafa. Dubu goma sha biyu ake sai da buhu. Kira miji na ka ka gaya masa idan zai zo ya da buhu guda biyu. Yanzu zan je da koma ka kudu. Allah mai iko wai su matan gidan na ba sa fitowa tsakar gida a yi hira da su kowace ba samu ta yi shiru a ɗaki raya rai kofar na sa kulle Lora kya tambaye ni da ba zama na suke yi ba ki sharan nan tun tunda muka tare ban taba ganin mijinki ba ina kwana yawa sannu gaskiya ka yi dacen mata kana <laughs> gode Ashe wannan da mijinki. Ai ɗazu na zo na karɓi tsaraba na aka ce min kun je unguwa. Ko ita ce lauran ne? Ita ce. Amma dai malam bilicin kake ko? Ke lauran ne haka? Ba gaskiya na faɗa ba? Kur'ani bilicin yake yi. Akwai aya tambaya kansa wannan wannan. Ki haƙuri mana bai. Haba gindiya. Dan Allah ki haƙuri. Kaji? Hmm? Wallahi an ji kunya. A bari na Ke karuwar bariki bai kashe auren mutane. Yau ba kwanan rayya ne Kwanan murjani amma ka zo nan ka zo ka kwanta. Amma dai ina ganin kaman kwakwalwar kanki ta fara wargajewa ko laure? ki ji tsoron Allah aljanna ki na ƙasa kafara in na take Allah ba za ki shiga ba to idan kafan ya karye fa ka sa baki ya bani kudi na eh. wace yar iska ce haihuwan tasha renan kwalta ta dau wayan mijina ta kiran take gaya mun bakar magana ke ma iya ba waye sa ki dauki kudin ki ki bata eh, ni na ganin sa mutumin kirki ne wo oh. to ai ba a yaban dan kuturu sai ya shekara goma da yatsu to wa ma ya gaya miki la kin ga ina cin abincin ki ko kin san ido guba na gani baki yana so shi ne ɗiba nake taɓawa na mari kyauta daga ciki Allah ka ladan ka bade wurin iyaye an zalunta Allah isa ni kike yi wa Allah ya isa ke a garin ku ba a sadaka na mun da Allah ba zan yadda ba bismillah bismillah bismillah laura sine miji na da na kai karba min kudi na wai ya an gama komai sadaki kawai za a kai a kama maka matarka ya za a ina yawo da aure laure haudin da ke kan yarinyar nan haudin ya sauko daga sama roka roka ya dira akan ka yawole wato nan kuka zo kuka kafa murhun munafurci ke kuma girma da kama ki kira jan sabon kati laure ina ce ba ina ta ci gidansu la ilaha illa sannan kuma ya haƙuri kuma Allah ya ji kanshi Allah ya ji kansa sa ya huta wallahi tun ran uku muka so mu zo amin wa alaikum assalam dan Allah cikin kuɗin da ake bayarwa na mutuwan nan nake sa kiranta min dubu ɗaya matsala ce ta taso mini amma dai ke dai kam ba ki da hankali wallahi da ni da ke ko Laura ki ji tsoron Allah ji banza ah. And directed by Abdulhamid Abdulkadir Danjumai Kabuga.